dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A yanda samari suka gama tofa albarkacin bakin bakinsu dangane da sabuwar ɗabi'ar nan da wasu samari da 'yan mata suka ɗora wa kansu ta zuwa shopping ko sayayya irin ta zamani a yayin da suke nema. Yau dandalin VOA ya samu bakuncin dattijiya kuma uwa Hajiya Salma Yusuf inda ta yi jawabi akan wannan tabi'a kamar yadda za ku ji a cikin wannan shiri wanda ni Ibrahim Jarmai zan gabatar muku. A gyara zama. Sunana Salma Yusuf. To a matsayina na kowa a gaskiya harkar nan ta yaran zamani a ce wai saurayi da budurwa a tashi a tafi shopping gaskiya ba yi ba ne. buɗe kofa ne na haihuwar ko ko a ce wai akwai an yan mata a ce wai saurayi ya tashi ko ya yo musu sai ya yo musu shafi ya kawo masa shi ne da wani matsayi a zukatan shi ko ai ke kenan abun ba dan Allah da Annaba a ke yi ba matan ne ba na Allah da Annaba ne ba duniya ake kuma buɗe kofar yara yaro saurayi ya ɗau yarinya ya fita da ita da daddare ko da wani koma wani lokaci a cewa ya ɗauke ya fi shi ya ilahin alamina ina hankulan mu ina kwakwalen mu da za mu bar irin wannan ta'asa ta faru muddin lokacin da aka bar matasa ta ke su su zama su kaɗai komai zai iya faru kuma shi dama a duk wanda ya ne da ɗauka ɗai da suka a cikin to ina tabbatar maka a cikin da na sani za a ci saboda duk wanda ya kila da kuturo idan aka yi wasa sai ya yi masa kullum zai ɓarke ki ya ke ki ku da shi shafin saboda domin shafin ɗin kuka suka fara a relationship ɗin da kuke ko ko mu'amalar da kuke shi shafin ɗin da ake zuwa shi menene a kanin zuwansa menene makasudin haihuwarsa makasudin haihuwarsa guda ɗaya shi ne kwaɗayin abin duniya kwaɗayin abin duniya ko baya kai kowa ga ko ina illa duk iyayen da suka saka wa ƴaƴayensu suke irin wa'annan ta'ada wannan ba ma ta'ada mu bace ba ta'ada mu bace me ya haɗa yarinya da saurayi su fita ba matarsa ba ba mu masa ba haka kawai ka da wa yaro a ƙofar da fitina za ta idan aka samu mummunan abu ya biyo baya a zo ana inna lillahi wa inna ilaihi hmm, hmm. ana da an sani da ana da an sani hmm. bayan mu ne da bamu taka wa al'amarin biki ba ko ko ba mu yi wa mu doka wanda i dace da tarbiyyar kyakkyawan da ba mun ɗauko wata ta'ada wadda ba tamu ba mun zo mun kane ne mun wanda suke da ta'adar ma mun fi su kane ne a cikin wannan ta'ada ke kwata-kwata a gaskiya iyaye su san inda hankulan su ke masu domin san zuciya ba in dai aka bar yara su ci gaba da wannan abu to za su ga abin da su baya yara 'yan mata da yawa sun shiga cikin hatsari na shari'a garin haka haka samarin wa'ansu su saboda manufarsu ba mai kyau ba ce ko ku sun fuskanci yarinyar mai kwaɗayi ce to ta ga da haka da haka daga zuwa tafasa in ka ci karo da wanda yake da mummunan aƙida a cikin zuciyarsa kaga zai buɗe mata ƙofofin shiga cikin abubuwa cewa musamman wannan shaye-shayen maza kuma bayan haka zancen mutuncinta ya riga ya fi Inda an tsara yadda. shi ya san yadda zai yi tunda ita ta nuna ta a ciki hmm. saboda haka ta nuna ta a ciki ya san yadda zai fi da ita shi kuma ya cimma na shi kaga an ɓata tara zai ba su gyara to kamar misali yawancin su wanda suke manyan makarantu suna irin matakin kamar ce da kwalejin zuwa university haka da eh, jami'a eh, hmm. sukan nuna cewar yawanci sukan dan fita da yake irin akwai irin shaguna da suke zuwa su zazzauna su hira da sauransu saboda sun yi zama a jami'a sun yi shekaru dama su a nan sun irin ɗabi'a ta shiga jinin su sun dawo kuma sun zo koya 'yan matan su su aura don saboda koda sun aure su daga baya da rayuwar da ta gaba kamar yadda zamani ya tanada babu wani zancen jami'a jami'a fa ba wajen koyar rashin da'a ba jami'a wajen koyar da'a ba zuwa aka yi don a koyi rashin da'a kuma in ba dan yaran maganar nake gaya maka duk magana ta tsaya ne akan son abin duniya na kwaɗayi da hangen abin da ba shi ne ba hmm. domin ke da kika tafi makaranta iyaye fa suna fa iya kokarin su akan yaran a ɗan saya miki dan abin da za a siya miki da kike zaune a makaranta a kai miki in asabar da juma'a ta yi kin tafi gida dan abin da iyaye su samu ka kare ma basu to rashin godiyar Allah ce take kawo wannan da kuma kwaɗayin abin duniya to kamar yadda na faɗa a baya mm. duk wanda ta shiga motar kwaɗayi ina tabbatar musa mm. sai ta sauka a tashin tana ta lallai wani haka yake eh eh iyaye suna iya bakin ƙoƙarin su yaran ne suke zuwa suke mai da jami'a wajen koyon rashin a'a jami'a ba a yi ta don aje a lalace ba jami'a an yi ta ne domin a reni wanda za su shugabance mu a gaba mu su zama iyaye matan mu mata su zama iyaye na kirki ga su ba a je jami'a don alalaci ba to dan me za a ce mutum in ba don cewa zuciyarsa gurbatacciya ba ce ba ya taho da ɗa'arsa daga gida izo izo makaranta izo ilalata ta ai asalin mace cikakke bahaushiya da aka kanta ai ba a santa da wannan abubuwa yaushe ma har saurayi zai ɗauko abu ko ike miki zo mu je in siya miki kaza ai kima ta faɗi bata isa mace ba ba iyaye iyaye suna iya kokarin su yaran ne suke da fitina yaran ne suke da suna wa'ansu kuma iyayen mu ma muna da sakaci in mun ga abin da ba shi ne ba ya kamata mu amma ba za mu yi magana ba sai mu ɗauke kanmu yanzu ka ga misali wannan magana da kake yi hmm. akwai yarinyar da za ta zauna ta saka kayan ta ta ɗauko zannin ta ta ɗaura ta ɗauko fasalar ta ta sa ta ɗauko hijabin ta ta saka ta zo makaranta tana zuwa makaranta za ka ganta ta kwaye wa wa'annan kayan ta yi watsi da su ta ɗauko ne suka ta saka hmm. domin ta birge domin ta birge saurayi ya ilahi na abin da yake an rufe shi ko namiji ne yake kallon mace mace da take a rufe kwakwalwarsa ce za ta rinka bashi shin menene a cikin cin arziki idan mai kamun kai ne zai bi ta farki madaidaici domin ya mallaki wannan abin ya same shi to amma sai zama ga jiki an fito da shi waje an watsa shi a titi ya zama free for all hmm. to saboda haka idan ya zama na kuma akwai kwaɗayin kaga sai a nemi a sai a nemi a kyautata mata ta nuna mata abin duniya domin a kai ga wannan abu gaskiya a yaran suna da matsala iyaye kuma suna da matsala kaga ɗanka ya fito ya zo gidanka ko ko ya rija ka ga wai a ce wai yarinya wai tana tana makaranta babanta ba ba ne wani abin hannu bane ba hmm. amma kuma jarmai wai sai ka ga wai yarinya tana tuka mota har ta ɗau motar nan ta ke gidansu waye ba iyayenta ba su tambaye ta waye baki mota ina kika samu mota ko kuma a gansu da waya hannu mai tsadar gaske ko kuma a gansu da waya hannu mai tsadar gaske wanda ubanta har ya koma ga Allah da ya halitta shi ba zai taɓa iya mallaka wannan waya kuma wai ba za a tambaye ta ya aka yi aka samu ba sai a je sai ka ana ana ana ana alfahari ana ai ai ai yasu tana da yasu tana da farin jini ai wani ma da ike son ta ya siya mata kaza ya ta mota ya siya mata kina nan an sayi mota a kike miki kyalli a ido ana nan ana kuntuka miki aika aika a bayan ido dole ne kowa ita ka ita ya ta ka tsantsan mu iyaye muna da alhakin duba yanayin da 'ya'yan ciki a mutum biyu su hmm. kuma su ji tsoron Allah to kamar misali wata hanya kike ganin iyaye za su bi idan ƴaƴansu suna misali manyan makarantu ta yaya za su bi su iya gane ga irin halin da suke ciki saboda in suna makarantar nan ba tare da su suke ba su suna makaranta su kuma suna gida ya za a san cewa ga irin halin da suke ciki har su dan rika misali kusa da su suna kokofa su dan suna dan su samu su gyara kafin su yi nisa wallahi jarmai idan kai wa danka kyakkyawar tarbiyya ko bayan idan ka da zai so yi mummunan abin da zai kirya mutunci ka bai kirya mutuncin to amma duk da haka yaran nan suna ai mu mata muna da wani irin mu iyaye mata Allah ya yi mana wata irin baiwa wanda yake sai dai in mu ki da gangan ta san halin mu da son zuciya mm. duk wani canji da yarki ta yi wanda ike ba sababbe bane a jikinta wallahi in kika daga ido so daya kika kalle ta sai kin gane saboda haka irin wannan in kin ga abin da bai miki ba jarmai mutum uwa ba za ta iya tashi ba lokacin da yadda ba sa zato ta mace ta a makaranta ta kai ziyarar ba zata ba uba ba zai iya tashi ya je ya kai wa yasa ziyarar ba zata ba ya tarar da ita a makaranta mm-hmm. to ga duk wanda su suke masa irin wannan shi ma zai yi dar din yin wani abu ko fadawa cikin abin da ba shi kenan ba gaskiya gaskiya iyaye sai mun tashi sai mun tashi da da da shawarwari da sa ido akan mu da kuma addu'a tunda wani zawirin zamani ne aka zo wanda ya zamanin ya kasanta lillahi wa rasulihi addu'a ce za ta yi mana maganin al'amura to jama'a abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin yanzu a madadin Hajiya Salma Yusuf ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya matasa mu kasance masu kauna zaman lafiya da kwanciyar hankali a kowane lokaci domin zaman lafiya ya fi zama dan sanda